da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan karatun da muke yi a cikin wannan masallaci mai albarka na shema petroleum juma'a Of city abuja kado a cikin wannan littafi mai albarka littafin akhlaqul musallin wato kurakuran masallata wanda al'imam Siddiqul Mishawi ya wallafa. Don ba manta ba, jiya mun tsaya muna cikin babin kurakuran da mutane suke yi na magana a cikin sallah. Kurakuran da mutane suke yi na aiki na aiki a cikin sallah. Shi ne muke ciki, kuma mun tsaya a na bakwai a na bakwai za mu tashi yanzu in Allah ya yarda mala ya ce mana al'iltifatu iltifatu fi salati nazaru ila samai Al'iltifatu iltifatu fi salati wan nazaru ila samai daga cikin kurakuran da masallata suke yi shine waigawa waige mutum juya baya ko kuma ɗaga kai mutum ya kalli sama saman za ka kalli filin ne ko kuma me za ka kalla to wannan yana daga cikin kurakuran da masallata suke yi masu sallah suke yi bari mu ji me hukuncin shi a cikin addini malam ya ce kasirun minar musallin nara a a'yunuhum taduru min haulihim an yaminin wa shimalin wa ila a'la wa asfal ce da yawa zaka ga masallata idanuwansa suna ta yawo ana cikin sallah sai ka ga mutum ya kalli ɓangaren hannun daman shi ya kalli hagun shi ka ga mutum ya ɗaga kai sama yana kallon sama sannan ka ga mutum yana kallon ƙasa amma a duk lokacin da yake yin sallah ma da cewa huwa mukhalifun li hadaihi sallallahu alaihi wa sallam To duk waɗanda suke wannan aiki, su sani wannan aiki ya saba ma koyarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saba ma koyarwan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Mimma ya kharuju abdu anil khushu wannan abun yana daga cikin abun da zai fitar da mutum daga cikin natsuwa khushu'i da kyakkyawan natsuwa misali a lokacin da mutum yake sallah in mutum ya yawaita waige-waige ko da kalle-kalle ko da yawaita yin motsi lokacin da ake sallah wannan yana raba mutum da kushu'i da kyakkyawan natsuwa ta sallah. Wa yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al wa yakunu rasuluhu ila khata'in wa sahawi sannan mutane su sani in har dai yawaita kalle-kalle a cikin masallaci. Wannan yana jawo mutum da mutum ya dunga yin kurakurai masu yawa kuma mutum ya yi rafkanuwa. Mutum ya yi tunani raka a ne ya yi ko uku ya karanta fatiha ko bai karanta ba Inda ka ka ta yin kallace-kallace a ƙarshe wannan inda zai ja ka kenan zai kai ka kamar ta raka'o'in da kake ka rasa inda kake a cikin sallan. ya ce wa nahan sallallahu alaihi wasallam an zalik saboda haka masallata su sani lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi hani akan haka duk wanda zai yi sallah ba a yadda ya yawaita kallace kallace ba ya yawaita waige waige ba shi ne mala yake cewa wani Aisha radiyallahu anha an karɓo hadisi daga Aisha Allah shi ƙara mata yarda qalat take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle ni Aisha matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi amaryar shi wacce ita ce ya auro tana budurwa take cewa ta tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi adil iltifati fi salati akan maganan waige masu waige a cikin sallah waɗanda suke kalle-kalle a cikin sallah awala sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mata huwa ikhtilasun yakhtalifuhu shaytan min salatil abd a sani duk mutumin da kaga yake waige-waige to wannan wata fizga ce ko kuma wani kaso ne na fisga na shaidan wanda yake yin ma mutane a lokacin da suke yin sallah. Kana sallah, sai shaidan sai ya zo ya ɗan taɓa ka misali sai ka waiga gurin misali ko ya zo ya ɗan taɓa jikinka misali sai ka ji kai kayi a gurin sai ka taɓa. To duka wannan fisgan shaidan ne. Shaidan ne yake haddasa ma mutane waɗannan abubuwan lokacin da mutum yake cikin sallah. Wannan hadisin sahihi ne akrajahu imam bukhari imam bukhari ya roto wannan hadisi shi ya fito da shi wa abu dawud da abu dawud wa tirmidhi da imam tirmidhi su kore ta wannan hadisin mala ce mana wal ikhtilasu abin da ake nufi da ikhtilasi shine huwa ma yu'khadhu salban wa yaqtafu min ghairi galabatin cewa abu ne wanda yake zuwa a ɗan wani lokaci wanda ake ɗiban shi misali a cikin wani abun da ake yi wanda yake mai yawa kamar ka mai da ka kana cikin sallah ka ɗauki wani mintoci kana yi a wani ɗan sakonni sai shaidan misali zai zo ya kawo maka tunanin wani abu sai hankalinka ya koma kan wannan abu wannan shine da wannan ko kuma fuskan da shaidan take ma dan adam lokacin da yake yi sallah qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yake cewa wal muradu bil iltifati al mazkur mutane su sani juyawa wanda ake yi ko kuma waigen da ake magana shine malam yastadibir malam Yastadabiru qiblati bisadarihi ne, kulle ne. cewa waigen da aka yi hani ko kuma wanda ake magana misali a nan wanda na Aisha ta tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi akan waigen wanda ake cewa shaidan ne yake ɗan fisgan mutum daga cikin fisgan shaidan ne to ne fa wanda ake magana wanda fa mutum bai juya ma ƙibla baya ba ko kuma wuyan shi dukanta bata juya ba shi ne aka ɗan yi afuwa shi ne aka bar ma wanda shaidan ɗin yake ɗan yi wanda aka ɗan mutum misali afuwa shi ne ake magana a kai ba wai juya wanda mutum zai yi ga baki ɗaya jikin shi ba ko kuma wuyan shi duka ta juya misali ta kalli baya ba ko ta kalli wani guri ba ba shi ake magana ba shine malaka cewa wa sababi karahiyatul iltifati yahtamilu ay yakuna li naqsil khushu mutane su sani yana daga cikin abin da yasa addinin musulunci ko manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi hani akan jurawa a lokacin sallah cewa lallai yana rage natsuwa yana rage natsuwa in har dai za yi sallah ka ci gaba da juyawa to zai rage maka natsuwa in ta yi wasa ma har ka manta a ina kake a cikin sallan da kake yi sai mala ya ce au litarki istiqbalil qiblati bi ba'd al ko kuma mutum ya bar fuskantar kibla da wani yanki na jikin shi wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa aka karhanta ko kuma aka hana yin juyi a lokacin da ake yin sallar. Kwala tsayibi, Imam tsayibi yake cewa, Tumiyar ikhtilasan taswiran likabahi tilkal fi'ili bil lasin cewa dalilin da aka sanya ma wannan juyawan aka ce mai ikhtilas wato an turanta shi ne saboda munin shi a addinance da rashin kyan wannan juyawan ga shi mutumin da yake juyawa. Shi ya sa aka sanya mai al-muktalis wannan maganan za a same ta a cikin al za a sami wannan maganan a ciki. sai mara ci gaba faɗi cewa wa naha an nazar ila sama sannan mutane su sani ko kuma masu sallah su sani manzon Allah ya yi hani ga mutum ya ɗaga kan shi sama ya kalli sama lokacin da ake sallah ba a kallon filin ko a kalli wasu gulagulai misali in ka je wasu masallatan da suke ɗan gyarawa haka kana cikin sallah sai ka ga wani gol ko kuma ka ga wani fitila wacce aka sa a kan misali kana cikin sallah sai ka daga kana kallo kuma a alhalin ana sallah ne to ba a yi dalili kuwa shine fa an Anas an karbo hadisi daga Anas radiyallahu anhu Allah shi kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma balu aqwamin me ya sami waɗansu mutane ne yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatin cewa suna ɗaga idanuwansu suna kallon sama a lokacin da suke yin sallah me yasa me su suke yin haka don me suke yin haka manzo Allah yake musu tsawa sai malaka cewa fashtadda qawluhu fi zalika hatta qala manzo Allah ya tsananta a cikin maganar shi har inda yake cewa la yantahiyanna an zalika aw la takhifanna absarahum cewa duk mutanen da ake sallah suke yawan kallon sama to ko dai su daina yi ko kuma wata rana Allah ya kwace ganin da suke yi da shi kana cikin sallah kai ka daga kana kallon sama ko kana kallon filin ko kana kallon POP kawai sai dai ka ji mutum ya makance mutum ya daina ganin gaba ki da duk mutumin da ya ji wannan karatun ko yake jin wannan karatun misali ko kuma ya karanta wannan karatun yake aikata wannan abin to ana jin mai tsoro zai iya makancewa wannan addu'a ce manzon Allah ya ma masu wannan aiki din saboda munin abin Allah ya kare mu wannan magana za a same ta a cikin sahihu bukhari shine rawaito wannan hadisin wa nisa'i da nisa'i wa abu dawud da abu dawud da ibn majah da ibn majah su suka rawaito wannan hadisi na cewa duk mutanen da ake yin sallah suke daga kawunan suke suke kallon sama to idan ba su daina ba to wata rana mutum zai iya daga kanshi bayan ka daga ka sauko da kanka ba za ka iya sake gani ba muna fata Allah ya kare mu qala ibn battal ibn battal yake cewa ajma'u ala karahiyati rafi basari fi salati cewa dukkan malaman dukkan malamai da sahabbai daga sahabbai da tabi'ai da malamai na Fiƙihu al'a'imma sun yi ittifaqi akan cewa lalle makaruhi ne mutum yana sallah ya daga sama ya daga idanun shi dinga kallon sama sun karhanta hakan sun ce hakan bai da kyau waqtalahu fihi kharij as-salah amma kuma sun yi sabani to in baka sallah kana kallon sama fa shi kuma mai hukuncin shi tunda wannan an ce in kana sallah ne kada ka kalli sama to lokacin da baka sallah fa za ka yi a kallon saman to sun yi saɓani a kai in ji malam wa qala al-qadi iyad al iyad yake cewa rab'u basri ila sama'i lalle masu sallah su sani daga idanuwan da suke yi zuwa sama fi salati a lokacin da suke yin sallar su فيه نوع إعراض عن عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة للي yin ينا دغا cikin wani nau'i na saba ma qibla cewa mutum baya kallon qibla a lokacin da yake yin wannan sallah din sannan kuma wa khurujun an hay'ati salati sannan kuma hakan yana janyo ma mutum ya fita cikin yanayin yin sallah yanayin yin sallah yana janyo hakan kallon sama yana sa ka kauce ma alƙibla, sannan kuma yana sa ka ka fita daga cikin kushu'in sallan da kake yi to shi yasa ba a so Kwala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yake cewa au la abu absarahum wali muslim cewa a riwayati muslim ko dai masu yin sallah suna kallon sama su daina ko kuma Allah ya kwace musu ganinsu ko kuma ya sa a kwace musu ganinsu. aulatar jiw ilaihi sannan kuma ganin ba zai sake dawo musu ba har abada har ranar tashin alƙiyama. ya'ani absaruhum idanuwansu in ji ibn hajar al-asqalani malam sai ya ci gaba da cewa wa khulifa fil murad bi zalik faqil lalle mutane su sani an yi sabani game da abin da ake nufi da wannan in amma faqila suka ce wa huwa wa'idun cewa wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato wannan wani albishirin narkon azaba ne albishir ɗin narkon azaba ne ya aqabu ala fi'lihi cewa duk mutumin da yake yin hakan a lokacin da yake yin sallah to lalle mutum ya sani in ma baka makamance a duniya ba to a ranar tashi alkiyama in kai wasa sai Allah ya maka azaba akan wannan aikin da kake aikatawa wa ala hadha akan hakan fal fi'lul mazkur haramun shine malaika cewa akan wannan lalle mutane su sani aikata hakan haramun ne tunda an ce misali idan baka daina ba za a maka azaba to kaga haramun ne Allah baya yin azaba sai akan abin da ya haram wa afrada ibn hazm fa qala yabtul salat ya ibn hazm al-zahiri shi da ya ga wannan maganan sai ya ce kai duk mutumin da yake sallah ya daga kai sama shi sallan shi ma ta lalace Ibin haza zahiri shi abin da ya faɗi kenan cewa in har dai kana sallah kana ɗaga kanka sama da sallan ka ta lalace sai dai ka sake to amma ya saba ma sauran malamin sauran malamin sun ce an karhanta ne ko an haramta amma ba za ta bata maka sallah muna fatan Allah ya datar da mu Malam yake cewa wa sunnatu to tunda an hana yin juye ka juya kana cikin sallah an hana ka ka kalli sama kana sallah to menene daidai kamar an tambayi malam kenan menene daidai malam ce wa sunnatu fi zalika lalle masu sallah su sani sunna abun da yake daidai na koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan haka wa huwa nazaru ila mawdi'i sujudi cewa mai sallah ya dinga kallon inda zai saka goshin shi nan ake kallo inda kake sujada daga lokacin da kai kabarin harrama nan ake son idanuwanka su kafu su dinga kallo inda ga za ka kafa goshinka dalili kuwa shine fa'an aishata radiyallahu anha an karɓo hadisi daga nana aisha Allah shi ƙara mata yarda ƙwalar take cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alka'abata lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya shiga ɗakin Ka'aba wa ma khalafa basaruhu mawdi sujudihi hatta kharaja minha lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya shiga ɗakin Ka'aba yi sallah to manzon Allah lokacin da yake yin sallah idanuwan shi ba su saba ma a inda yake yin sujada ba har ya gama sallan ya fita cikin masallaci yana kallon inda zai saka goshe shi ne wannan shine babban hujjan cewa lallai lokacin da mutum yake sallah ana son mutum ya dinga kallon inda zai saka goshe shi ne wannan hadisin za a same shi a cikin akhrajahu imam al-hakim imam al-hakim shi ya rawaito wannan hadisin wal imam al-baihaqi da imam al-baihaqi su suka rawaito wannan hadisin wa thabata fi dalika salatuhu fiha shine mala yake faɗa mana to mu sani wannan shine abin da ya zo abin da ya inganta daga gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a aikace in manzon Allah yana sallah yana kallon inda zai saka goshin shi sai malaka ce mana wa yajuzu al-iltifatu fi salati bi shay'in aridin bima sabata an sallallahu alaihi wa sallam. amma mutane kuma su sani yana halatta da mutum ya waiga in wani abu ya zo ya faru ana cikin sallah in wani abu ya zo ya faru ana cikin sallah to yana da kyau mutane misali su juya akan hadisin annahu lamma ba'asa farisan طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى شعب الذي يجيء من الطليعة cewa a lokacin da aka turo waɗansu mayaƙa ko kuma lokacin da shi manzo Allah ya tura waɗansu mayaƙa lokacin da suke dawowa bayan ya kabbara sallah ya fara yin sallah sai ga motsin mayaƙan da ya tura ga sunan za su dawo sun maƙama ila salati sannan manzo Allah ya fara sallah وجعل يلتفت في ila إلى شعب الذي minhu منه الطليئة sannan manzo Allah sai ɗan juya ta gurin tawagar yaƙin da suke tinkaro inda yake sai ya juya misali ta ɓangaren su. Wannan maganan ita ma za a same ta a cikin eh, sunan Abu Dawud wal Hakim su suka rawaito wannan hadisi. Qala imamul Imam al baghawi imam yake cewa al'iltifati fi salati makaruhun lalle masu sallah su sani yin waige a lokacin da mutum yake yin sallah wannan makaruhi ne an karhanta shi fa in kana li amrin ya hadusu fala ba'as amma idan wani abu ne yake faruwa wanda sai da aka shiga sallan wani abu ya faru to yana halatta da mutane su juya su ga me ke faruwa misali kamar abin da ya faru misali a Kano kamar sati biyu da suka wuce ko lokacin da aka shiga sallan asubahi wani za mu iya cewa misali abin nan wanda me ma za mu kwatanta abin yaron da ya je ya tunna ma masallaci wuta sannan kuma ya je kulle kofofin misali kofofin masallacin gabaki ɗaya to ana cikin wannan sai kuka ji misali wuta ta tashi misali a bayan abin nan ko kuma wani tsawa ya faru misali a bayan masallaci wanda ba san da shi ba to wannan jama'a za su iya waigawa su ga me ke faruwa domin tsiratar da rayuwarsu in suka kubuta a wannan abin nan in sannan sai su zo su yi sallan wannan ana iya yin haka in dai misali kada a ce menene abun nan ga mutuwa duk an fara sallah ga mutuwa ga ta ana jinta misali kamar yadda misali masallacin wancan yaro wanda za mu iya cewa Allah shirye shi amma ya ma mutane asara sosai daga cikin bayanan da na ga wani dattijo yake yi wanda aka yi limamin anguwan cewa kun san mafi yawanci dattawa sun fi ƙoƙarin isa shaje sallan asubahi sun fi matasa fitowa sallan asuba sun fi kokarin wannan abun nan duka dattawan garin duka yaron ya sa sanadiyan duka na gari na anguwan gaba da duka suna cikin masallacin duka sun kone shi kaɗai ne shi ma ɗin a ranar makara yayi saboda Allah ya sa kwanin shi na gaba amma sauran duka sun kone sun rasu kukan da yake yanzu duka anguwan nan yanzu duka garin nan yanzu duka shine kadai dattijo yanzu duka tsararrakin shi da wanda yake zama yayi mutum da abubuwa da Allah ya karbi rayuwarsa to kun ga irin wannan halin mutum da iya juyawa ya ga me ke faruwa muhallin shahid mutum domin ya kubutar da rayuwar shi wannan shine inji Imam al-Baqawi قال الحازمي إمام الحازمي يكتوى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا wa cewa wa'insu malamai ma'abota ilimi sun tafi akan wannan kuma sun ce la ba sa fil iltifat bis salati malam yalu unukahu cewa babu laifi kila mutum ya ɗan juya kaɗan a lokacin sallah matuƙar wuyan shi bata juya ba ku wuyan shi bata bi shi ba wa ila wa zahaba ata akan wannan imamu ata ya tafi wa imamu malik da imamu malik wa abu hanifa da abu hanifa wa ashabu wa ashabu da mutanensa wal auza'i da imamu al auza'i wa ahlul kufa da malaman kufa duka akan haka suka tafi wannan maganan za a same shi a aunin ma'abud littafin aunin ma'abud za a samu wannan maganan a ciki a cikin shafi na 184 sai wal ahadith fi jawab al irtifat ijmalan cewa lallai hadisai wanda suke magana akan halarcin waige in wani abu ya faru wanda masallata ba su san da shi ba suna da yawa suna da yawa hadisan da suka yi magana akan haka wa'inda suna sallah kuka ji wani abu ya faru wanda ba ku san da shi ba za ku iya juyawa da ku ga me yake faruwa don ku kubutar da rayuwanku in ji imamun hazimi wannan shi ne na bakwai cikin kurakuran da mutane suke yi kallon sama ko waje ba tare da wani dalili ba sai na takwas kasaratul harakati fi salati al harakati fi salati wal qawlu bi harakatayn aw thalathat aw thalathin cewa yawaita yin motsi lokacin da mutum yake yin sallah yawaita yin motsi a cikin sallah ko kuma faɗin wa'insu cewa da mutum in ya yi motsi biyu ne ko guda uku ya ce mala yake cewa yushahidu kasiran min almusallin yaf'aluna harkatin wallahi mu sani da yawa muna ganin masu yin sallah suna yawaita yin motsi a lokacin da suke yin sallah za'idatu wanda yake wanda ya wuce hankali wanda ya wuce tunani a lokacin da ake yin sallah yake cewa faɗe! kada takharrujuhum min khushu'ihim wannan motsin da suke yi wani lokaci har fitar da su a cikin natsuwan sallah yake yi yawaita motsin da suke yana fitar da su a natsuwan sallah kalafin amamati fi salati yace wai su za a gani ana cikin sallah sai ka ga mutum yana ƙoƙarin ɗaurin rawani idan rawanin shi ya kwanta yana ƙoƙarin zai mai da shi ana cikin sallah wa tanzifil asabi ko ka ga wani yana susan yatsun hannun shi wa farqiha wa ikhraj sa'ati min al-jayd wa labasaha. wani kuma sai ka gani sai an fara sallah sai ka gani ya tuna shi fa bai daura agogon shi ba sai ka ga ya sa hannu a cikin aljihu ya ciro agogo yana kokarin daurawa ko zobe yana ƙoƙarin saka zobe shi wata hariƙin mustamir liƙadamaini wa adha'il jasadi wa ghairi zalika yace wani kuma za ka ga ana sallah sai ya gani yana ta yawan motsi ƙafafuwan shi kamar wanda yake tsaye a kan wuta ko kuma akan wani abu wanda yake kamar ana ci mai ƙafafuwan. ne zai gana yawan motsin kafafuwan za ka sami wannan wani kuma za ka ga jikin shi ne ana cikin sallah sai ka ga mutum ya taɓa nan ya susa nan ya abun nan ya je ya taɓo nan za ka ga mutum yana ta wannan abu da wani ma wannan ya ce min ma ya zahabu khushu daga cikin abun da wani lokaci zai ma fiyar maka da nutsuwa ga baki ɗaya har ma duk da kai a cikin natsuwan sallan da kake yi. Wai da ifu ajaruha sannan bayan ya tafiyar maka da natsuwanka to kuma zai raunana maka ladan da za ka samu a cikin sallah. Wa'annan ta motsin zai raunana maka ladan da za ka samu a cikin sallah kuma zai tafiyar maka da natsuwa. Kamar yadda za mu sama a gaba, in da sallan a ƙaddara an sa mata za a ba da lada goma ne. To akwai wanda zai samu lada goma daidai saboda natsuwan da ya yi a ciki? Akwai wanda zai samu tara, akwai wanda zai samu takwas, akwai wanda zai samu bakwai, akwai wanda zai samu biyar, kai akwai wanda ma zai tafi ko ɗaya bai da shi. Kamar yadda za mu gani misali a gaba. Sai malam yake cewa, wa ƙwade hazzarana na nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Mu sani akan haka manzon Allah ya yi mana gargaɗi, manzon Allah ya yi mana kasheji cewa innan rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushurun cewa lalle daga cikin masallata wani lokaci ana samun wani wanda zai gama sallan shi ya tafi a cikin ɗari sallan shi aka ƙasa ta kashe ɗari to bai da komai a ciki sai dai lada goma kawai zai tashi da shi kaga casa'in ya tafi casa'in ya tafi cikin ladan sallan shi kawai lada goma kawai ya samu a cikin ɗan. ya ce wani tis'uha wani sai a samu cikin ɗari yana da kawai lada tara ne ya ce wani tumunuha wani kuma lada takwas kawai ya samu, wani subu'uha wani lada bakwai, wani sudusuha wani lada shida, wani kumusuha wani lada biyar, kai a ƙarshe ma wani zai tashi bai da lada ko ɗaya, sallan kawai da ya je ya buga goshin shi ne kawai. Wannan hadisin za a same shi a karajahu Abu Dawud, Imamul Abu Dawud shi ya wannan hadisi. Allah ya kare mu akwai hadisin da ya nuni ma cewa duk mutumin da ya zo ya kyautata sallah ya yi ta da kyau ya kyautata ta a yanda take in hadisin ya inganta hadisin eh, sallan za a buɗe mata kofofin sama za ta tafi za ta je ta dinga yin kiwo tana cewa ya wani dan gidan wani yanda ka kyautata ni kuma Allah ya kyautata rayuwanka Allah ya ma albarka Allah ya ma rayuwanka albarka haka sallan za ta ci gaba da maka addu'a har ranar tashin alkiyama yace wanda kuma ya yi sallan a sama sama bai kyautata ta ba sallan yana gamawa sallan za ta tafi sama tana tafiya sama za a je ba za a buɗe mata ƙofa ba ta wuce in ba buɗe mata ƙofa ta wuce ba za ta sake dawowa za a wurgo ta a fuskan shi wanda ya sallah ɗin aka wurgo ta za ta zo ta kantsama a fuskan shi haka a cikin jikin shi sai ta tafi ta bi duniya kamar yaron da aka tsine mai kenan sai ta bi wannan sararin duniyan ta dunga yawo ta ce za ya wani ɗan gidan wani yadda ka wulaƙanta ni ka kyautata ni Allah ya wulaƙanta ka haka ita ma abin da za ta ci gaba da faɗi kenan to kun ga abun yana da haɗari kuma wannan sallan mu tsaya mu duba mu gani ita ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah an salah Shi ne farkon abin da binciken da Allah zai fara ma al'umma kan sallah ne in ta yi kyau to ana maka fatan sauran abubuwa duka za ka haye ne jarabawan farko Shi ne jam ɗin jami'o'in Najeriya ko jam shine abin da in kai daga nan ne za a iya gane su jami'a za ka samu menene ne abin da in ka faɗi da ki ɗaya kai warwas daga nan ma baka abin nan ba a saka a cikin disko to sallah ita ce a aikin lahira ita ce farkon abin da za a fara ma mutum bincike to kun ga in da tunani mai zurfi ne ya kamata mu yi mu tsaya mu gyara sallar ne. domin wannan abin da ake magana fa mutum bai san lokacin da zai bar wannan duniya din kuma in ka tafi iyakar sallar da ka yi a bayan ita ce za a je a bincike ka akan amma shaidan yanzu misali ya zo ya roɗe mu ko da wani lokaci ina za ka je gurin aiki nemo abinci ina ka fito gurin nemo abinci ko da wani lokacin misali ba mu da lokacin da za mu ba ma karatun addinin mu wanda mu za mu gyara sallan mu mu gyara kabarin mu wanda idan muka shiga nan gurin daga wannan lokacin babu aiki in jin daɗi ne jin daɗi ne kawai in kuma cikin wahala ne to mutum ya shiga wahala ke Allah ya kare mu shine mala yake cewa har zuwa ƙarshe mala yake cewa wal ma'ana annar rajula ma'anan cewa lalle mutum kada yansarifu min salatihi game da sallansa walam yuktabu lahu illa asharu sawabiha aw tis'uha ila zuwa ƙarshe ai bal قد لا يكتب له شيء من صلاته ولا تقبل أصلا كما ورد في طائفة minal musallin cewa wannan hadisin da ya zo wanda ya yi magana cewa lalle daga cikin masallata akwai wanda baya iya yin samu komai game da sallan shi sai dai lada goma wani tara har zuwa ƙarshe ita to mutane su sani akwai wanda ma ko lada ɗaya ba zai samu ko lada ba zai samu ba kamar yadda ya zo a wasu hadisan in ji malam wannan maganan za a same ta a cikin aunul ma'budin ma'bud aunul ma'bud za a sami wannan magana a cikin littafin aunul ma'bud wa nazaran li'anna al-khushu'a huwa lubb salat lalle mutane su sani cewa lalle natsuwa a cikin sallah ita ce kololuwan abin da ake nima a cikin ita sallah din ita ce abin da ake nima a cikin sallah din wa rauhiha ita ce kuma ruhin sallah din natsuwa din amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi sukuti fa qala eh, uskunu bi salatikum manzon Allah yayi bayani ko kuma yayi yi umarni akan natsuwa akan a cikin sallah ya ce lalle ku yi kokari ku zauna ku natsu a lokacin da za ku yi sallah ku mai da hankalinku a cikin abubuwan da ko kuma a cikin sallan da kuke yi a lokacin da kuke yi li'anna musalli yunaji rabbahu domin shi mai yin sallah yana ganawa da ubangijinsa lokacin sallan wannan lokacin ne shine kaɗai kake da shi lokacin da kake wa da ka misali kai tsaye a yanzu a faɗa maka a ce maka misali ba ma shugaban ƙasar Najeriya ba gwamnan garinku ba ma gwamnan garinku ba kansilan garinku in ya kira ka a yanzu akan cewa yana son ya ganka yana son ku gana to in ka za ka ga cikin natsuwa kake kansila balatama a ce ciyaman ko gwamna ko a ce shugaban ƙasan ku. to malam me zai sa a lokacin da kake sallah kake gaban ka wanda shi ya halicce ka ya halicci gwamnan ku da shugaban ku, ba za ka tsaya ka mai da hankali akan abin da yake kake mai ba misali gana wanda za ku ji shi ba da ya kamata mu mai da hankali mu gane muna fatan Allah ya ƙara ganar da mu kuma Allah ya ba mu ikon yin natsuwa wanda take mai kyau a lokacin da muke sallah Malam ya ce wannan maganan za a same shi ko kuma hadisin sahihi ne akhrajahu imamu Muslim imamu Muslim shi ta wannan hadisi sannan wa amma qawlu ba'd nas fadin wa'insu mutane inna salata tabtul bi aksari min harakatayn aw cewa duk mutumin da yayi motsi sama da motsi biyu ko uku to sallar shi tana lalacewa da bari mu ji me ya magana mala ce fala dalila alaihi wanda suka faɗi wannan maganan ba su da wata hujja akan hakan sun faɗi ne kawai babu wani hadisi wanda yake ingantacce ko aya akan hakan وإنما يجب التقليل من الحركة للمحافظة على الخشوع ما لا يتي للي مثلا تاسو سني دولة نيكي قوكري كقرنتا يموتي a lokacin da kake sallah ana son mu ce karanta yin motsi a lokacin da yake yin sallah wa qala taymiya ibnu taymiya yake cewa wa qad an-nabi إلى النفل فيأخذه آه، إلى نعل فيأخذه ويقتل به الحية أو الأقرب ثم يعيد إلى مكانه شيوى إيه، ابن تيمية هيك شيوى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى النعل شيوى أقول لو كنت جمزون الله صلى الله عليه وسلم يا أمرني جوني أنا تكن صلى الله ya je ya ɗauko takalmi wa ya qatula bihi hayya ya je kashe wani ɗan ya kashe maciji wani al ko kuma kunama a lokacin da ake yin sallah manzo Allah ya umarni a ɗauko takalmi a kashe maciji ko kunama summa yu'idu ila makanihi sannan manzon Allah bayan ya umarci wannan sahabin ko kuma wannan sahabbai wanda suka aikata wannan aikin sun je sun kashe wannan kunama din ko macijiyan sannan su koma gurin su inda suka tsaya su ci gaba da sallah wa kazalika sa'iru ma yahtaju ilayhi min al-musallin min al-aqwal mala yake cewa kamar haka ne ake bukata na waɗansu aikace aikace misali daga su masallata din wa qala ahmad imam ahmad yake cewa inna fi'ila kama fa'ala abu barzata fala ba'sa cewa irin aikin da Abu Barzata ya faɗi ji Imamu Ahmad cewa wannan babu laifi a cikin sallah wa kana Abu Barzata cewa lalle shi Abu Barzatan nan yusalli wa ma'ahu farasuhu ya zo wani lokaci yana yin sallah amma yana tare da dokin shi wa kullama farasuhu haɗa watan haɗa ma'ahu abu barzata yawa shi abu barzatan yana sallah amma yana riƙe da dokin shi ko yana kusa da dokin shi lokacin da dokin shi yake ciwo, in ya matsa shi ma sai ya matsa amma dai yana sallah ne to shi ne imamu ahmad yake cewa abin da yi babu laifi a kai wa zahir mazhabu Ahmad wannan shine zahirin masabin Imam Ahmad wa ghairihi da mawaninsa waninsa anna hadha yuqaddiru bi thalath khatawati wala thalathati fa'alati cewa anna hadha yuqaddaru cewa wannan din shi ana kaidance shi da ayyuka ko kuma taku guda uku ko kuma ba taku uku ba ake da shi misali ko kuma ayyuka guda uku ba kama madad bihi sunna kamar yanda ya kasance a cikin sunna wa man qayyada bi salasin kama yaquluhu ashabu shafi'i wa ahmad fa inna ma zalika idza kanat muttasilatan cewa mutanen da suka tsaye da shi misali da abubuwa guda uku ayyuka uku ko kuma taku uku kamar yadda mutanen imamu shafi da imamu ahmad suka tsaye da shi fa inna ma wannan din yana kasancewa ne idza kana muttasilatan idan ya kasance motsin a haɗe suke mutum ya yi aiki misali a jere ne babu wani fasila a kai shi ne ake ƙayyadace shi da kaman guda uku kada ya wuce uku wa amma idza kanati mawqufatan fajudu wa in zadat ala salasatin amma mutane su sani in motsin ko aikin mutum yana yin shi a gurare kamar a ce raka'an farko kaɗan yi motsi misali kaɗan susa wani guri da aka zo raka'a ta biyu ma ka je wani guri yana ɗan maka kai ka sake ɗan taɓa gurin raka ta uku ma haka to wannan koda ya wuce motsi uku to babu matsala a cikin sallan wannan shine magana wacce take daidai wannan magana za a same ta a cikin ikhtiyarun fiqhiyya littafin ikhtiyarun fiqhiyya za a samu wannan maganar a ciki sai na tara as-safdu was-sufnu was-sulbu min makaruhati salat cewa asabtu da sufnu da sulbu wa'annan suna daga cikin abubuwan da aka kyamata wa'anda aka ƙi a lokacin da aka yi sallah wa hadhihi hay'at inda al-qiyam mukhalifatun li hadayhi wa sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam cewa wa'annan abubuwan da aka lissafo guda uku kamar da gasu nan zai fassara mana su a gaba cewa sun saba ma koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yin wa'annan ayyukan a cikin sallah sun saba ma koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yake cewa wa'annan ayyukan ko su ne wala qadi iyad qadi iyad yake cewa wa makruhati salati 20 abubuwan da aka ƙi aikatawa a lokacin da aka yi sallah guda ashirin ne aidan kuma fa min dalika kuma sai ya ambata daga cikin wa'annan din as-safdu menene safdu as-safdu wa huwa dammul qadamaini fi qiyami kal kabbal cewa mutum ya haɗa kafafuwan shi lokacin da zai tashi kamar mutum da aka tarnake shi mutum ya haɗa kafafuwan shi misali lokacin da zaka ɗaga daga sujada ko daga zuma to wannan ba a son mutum ya yi shi a cikin sallah ka haɗa kafafuwanka lokacin da zaka ɗaga sama sai wasafnu wasafun wa huwa rafu'in ida kuma kama taf'alul dabatu inda lawqufi cewa mutum ya ɗaga kafa ɗaya ta ɗan yi gaba misali a lokacin da yake tashi, to shi ma ba a son yin hakan. Wasalbu da kuma salbu wa huwa ya yadaini على الخاسرتين ويجافي بين العبدين في حال القيام كصفة المسلوب sai wannan asulbu shine bubbuɗe hannuwa a lokacin da mutum zai tashi sai kaga mutum ya buɗe hannuwan shi misali haka za ka ga wani lokaci har yana tokar wanda suke gefen shi to shi ma a lokacin sallah wannan abun ba a son shi ba a son mai yin sallah misali ya dinga buɗe hannuwan shi haka lokacin da zai tashi a sallah wannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ba a so masu sallah su ci gaba da aikatawa qala ibn asir ibn asir yake cewa wani hannabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu safun cewa lalle manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yayi hani game da sallan as-safanu abubuwan da aka ambato a baya ai allazi jama'u bainal qadamayhi wa mutanen da suke hada kafafuwarsu lokacin da za su miƙe wakila wayansu kuma suka ce huwa allazi yasna qadamuhu ila wara'ihi shine mutumin da yake tura kafan shi misali zuwa baya kama yaf'alu al-farasu idza asna hafirahu kamar yanda dokuna suke yi idan za su kwanta ko kuma idan za su tashi. Wa'annan abubuwan yana daga cikin abubuwan da aka yi hani a cikin sallah ba a san mutane su ci gaba da yin shi. Ko lokacin da mutum zai tashi haɗa kafafuwan shi kamar wanda aka tarnake, in mutum zai miƙe, ba a san mutum ya yi haka ko kuma mutum ya tura ƙafa ɗaya gaba misali ka ɗan fara abin nan kamar mutumin da yake ɗingishi haka shi ma ba a son haka ko a'a mutum ya buɗe hannayen shi haka misali har ya kaji wani yana taukaran mutanen da suke gefen shi shi ma ba a son mutum ya yi haka yana daga cikin abubuwan da manzon Allah ya yi hani a cikin sallah wannan ne in Allah ya yarda mun zo ƙarshen wannan babin sai sati na gaban Allah da za mu shiga babi na gaba muna fatan abin da muka faɗi da Allah ba mu na da abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana zo a kira sallah in akwai tambaya ɗaya ko ƙarin bayani daga nan sai a yi insha Allah da wannan shine insha Allah za mu tsaya a yau in Allah ya yarda muna fatan abin da kuka faɗi daidai Allah ya ba mu hada abin da muka so Allah ya gafarta mana in akwai mai tambaya ɗaya ko ƙarin bayani da insha Allah na wa alaikum salam na na na eto eh wasu malamai suka ce in har dai wai wanda kai misali baka juya ma alƙibla baya ba za ka dawo ka ci gaba da sallar ka, in dai baka juya ma alƙibla baya ba amma in kuma ka gudu misali har ka juya ma alƙibla baya da makamancin sa hakan to a wannan lokacin za ka dawo ka fara sallar fresh daga farko za ka fara abin da suka fara kenan domin yanzu misali ka ga nan ai daga cikin hadisan da muka karanta hadisin da ana cikin sallah sai mazan Allah ya ga macijiya ko kunama a cikin sabai cikin mamun shi sai ya umarci wani cewa da ya je ɗauki takalmi ya zai kashe wancan kunama kuma ya je ya ɗauki takalmi ya kashe kunama ya sake komawa inda ya tsaya misali ya ci gaba da sallar shi kaga bai juya wa kila baya ba shi yasa misali ya aikata wannan abun nan wannan shi ne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 وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا موسى رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك